to wani kalar strategy ake bi domin samar da irin wa'annan bidiyo a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka samar da bidiyo a cikin sauki wannan bidiyon kuma zaka yi shi ne tare da amfanin CapCut da ChatGPT wanda zamu amfani da ChatGPT ne wajen generating na script na wannan na na bidiyon da za yi wanda zai rubuta mana shi wanda zai mana generator sa kuma sannan zamu amfani da CapCut wajen editing na wannan bidiyon da kuma generating na murya yauwa karka manta dan wai dan wani ne farkon zai take wani channel din kai subscribe da alama karawa domin kasancewa dukkanin shirye-shiryen mu da zarar mu dora in dai har kana yin content ko kuma ka bude eh, channel mai yin contest na turanci haka to baka da wata damuwa kuma baka da wata baka da wata karin damuwa domin a cikin nan zan nuna maka yadda zaka yi dukkanin ganin wani abu da kake so ta hanyar amfani da chat video wanda ba sai kai magana ba kuma sanin ba sai ka nuna fuskar ka ba za ka iya kirkira document na video na tarihi ne da dai sauransu duk za ka iya kirkira a ciki yawwa abu na farko da za mu yi shi ne za mu tafi chat gpt din mu har kuma ta ku yi following ku yi liking ku yi subscribe za mu saka masa ya ba mu history akan hitler za mu bidiyo za mu bidiyo mu ne akan hitler yau ga yanzu mun tambaye shi gani yanzu zai ba mu tarihi da kuma document akan hitler yau wato ga ya gama ba mu shi yanda ya gama ba mu shi din nan babu wani abu da za mu illa mu dauke shi haka sai mu copy din sa da zarar mu copy sai mu tafi zuwa browser mu ta Google Go domin yin downloading din hoto wanda wannan hoton zai zamo kamar wanda wannan hoton zai zama kamar shirin nan na fifan bidiyon kamar hitler sai mu saka hitler haka sai mu tafi image da zarar mun tafi image haka sai mu yi dalolin ɗin wannan hoton hotuna nawa ya kamata mu yi dalolin sai mu yi dalolin ɗin hotuna kamar uku haka wanda hotunan suke tsaye haka domin bidiyon zamu kirkire shi ne irin na TikTok haka ba wai cikakken document bidiyo ba abu na gaba da zamu yi zamu tafi CapCut da zarar mun tafi CapCut zamu jira ya bude to sai mu creating na new project haka da zarar mun yi creating na new project sai mu tafi zuwa wajen hotuna sai mu yi selection na hotunan da muka dauko kamar haka bayan mun yi selection na hoton da muka dauko to kaga yanda kaga yanda hotunan suke wannan hoton za mu yi editing ɗinsa sai mu zo nan sai mu zo wannan transform wannan resize ɗin nan sai mu bar shi a haka yawwa sai mu bar hoton ita a haka saboda me saboda ya cika mana wannan section ɗin haka wannan ya zo a virus za mu goge shi yau wato abu na gaba kai tsaye da zamu shi ne za mu zo wajen audio din nan muka taba audio sai mu zo gaba ga yin text to audio nan wajen za mu taba da zarar mun taba to nan wajen ga inda za mu saka script din mu sai mu paste din sa da zarar mai first ɗinsa suka gani za a samu world ne guda dubu uku iya su ne nan kawai za su yi amma da yanzu mun samu world guda dubu biyar ɗari biyar da hamsin da takwas sai mu yi don na non don <coughs> zarar mun don na don sai mu yi kilikin na wannan mode nan mo boys din nan yawwa sai mu zo nan wajen mu yi ƙasa sai mu zo wajen normal man din nan yawwa wajen normal man din amma wani abu mai mahimmanci da za mu yi duk da yanzu mun yi generating yaƙi mana za mu fito haka sai mu zo nan wajen sai mu ƙara season na kamar a ce bidiyon haka ya kai kamar minti biyar ko uku yawwa za mu ƙara yawan tsayin bidiyon yawwa ga hinan ma har kai zuwa minti hudu to za mu ƙara kuma wajen text to audio ɗin nan da zarar mun dawo yana ƙara koma ina ah, normal man ɗin nan gashi nan dama mun yi selecting ɗinsa mhm. don't split yauwa a yanzu haka gashi nan ya riga mana generating mm, din wannan history din gashi nan kai tsaye ga yanayin mana jiragen na wani street din amma dai abin da zai ka gani kamar yadda ya kasance a ƙasar nan wajen na gani wannan shine script din ya hada shi ne da title da audience yawa kai tsaye za mu yi clicking na nan da zarar mun yi clicking za mu tsaya za yi canza rubutun kamar a ce style na rubutun ga yana template da dama yawa to kamar haka za mu yi selecting na wannan duk da cewa dai ba mu da shi za mu yi selection ɗinsa haka kamar yadda ya kasance haka da cewa dai wannan ya yi tsayi za mu dawo wannan ɗin saboda shi na ga kamar zai fi yin kyau to kamar haka gani da na yi selection ɗin wannan kaga kowanne zai koma haka ka gana bayani ne a dangane da shi ka gani zai rika zuwa da subtitle kamar haka to wannan shine cikin sauƙi yadda za ka haɗa bidiyo. ta gani na riga na text to audio ga nan har da subtitle ya saka muni to kai tsaye abu na abu na gaba da zan yi shine nan zan yi split na da na rage tsayin bidiyon zan yi split na wannan din domin wannan hoton ya samu damar shigowa da wannan hoton ya shigo yauwa zan dan kara rage shi haka yauwa yawwa kamar ka gani na sakon 36 ne sakon 30 ka gani a haka zan yi wannan sai mu yi klikin na wannan hoton domin saka masa animation yawwa kamar haka za mu iya saka masa animation kamar wannan combo din wannan animation din ba lalle yana ta motsawa ba zai na ta motsawa ba har ƙarshen bidiyon har sai mun yi amfani da wannan sai mun yi amfani da wannan ko mu rarraba shi ko kuma mai amfani da wannan hanyar ta wannan split nan mai split isa kamar haka sai mu daga ja haka idan muka dan cika shi dan yi gaba haka sai mu ƙara jawowa sai mu dawo da shi sabon wannan dare sai mu dawo da shi dare sai mu ƙara barin shi ɗanyi gaba yawwa sai mu ƙara dawo da shi sai mu zuƙo kamar mu zuƙo wannan ɗinsa sai mu ɗan sake shi haka ya ɗan yi tafiya sai mu ɗan yi haka sai mu ƙara dawo da shi sai mu zuƙo kamar fuskar shi haka ta kana da din yawa idan idan ya tafi haka sai mu zuƙo shi kamar ƙasa haka ya ɗan ƙara yin tafiya dai haka za gani dai a haka aka za mu iya control ɗinsa yana kasancewa yi kamar animation haka zai kasance mun yi control ɗinsa ya kamar animation haka yawwa zai iya kamar animation haka mhm. yawwa haka haka kuma yadda ya kasance za a gani yana motsawa da kansa to ba tare da mun yi canje canje ba mu je mu dauko wannan hoton mu je mu dauko wannan hoton mu saka mu je mu dauko wannan hoton mu saka ga bidiyon nan kai tsaye da turanci kuma muka samar da shi kuma da title da komai da komai yauwa na wajen zamu iya mai da shi daidai mu bashi haka kawai zamu iya mai da shi daidai mu bashi haka kawai wato shi kenan ga ɗayan nan shi ma ya shigo yawa wato za iya barin shi haka mun yi kamar tarihi haka na da document na wannan hitler to kai tsaye za mu yi muku play ɗinsa domin ku ji amma dai sai dai za ka ji wata ƙara ta shigo ciki amma dai ba wata damuwa ba ce ba saboda mun cire mic ɗinmu ne wannan matsala daga wayan mu ce Certainly, here's a brief video script on the history of Adolf Hitler, designed to be about 2 minutes long. Opening scene black and white footage of World War I with somber music. Narrator, Adolf Hitler, one of history's most infamous figures, was born on April 20, 1889, in Braunau am Inn, Austria. Cut to early 1900s Europe, images of Vienna and Munich. Narrator, as a young man, he moved to Vienna, dreaming of becoming an artist, but failed to gain admission to art school. In 1913, he moved to Munich and joined the German army during World War I. To kaga yanda wannan tarihin nasa ya kasance kagan shi kamar haka? kamar yadda ya kasance yadda za ka kira a cikin sauƙi gani amfani da chat gpt ne amfani kuma da capcode wajen haɗa wani jan generator na wannan history din amma da turanci inda ina son yi da hausa kuma sai dai in kamar voice haka sai in fassara shi kai tsaye shine nan dai kawai yawwa to zan yi wannan export ɗinsa kamar haka sai in jira ya yi gama exporting Yawwa to takaitaccen bayani shine da haka da haka zaka iya kirkirar bidiyo guda ɗari kake so a rana guda nawa kisa a rana da haka da haka zaka yi kirkira su ko bidiyo masu minti sha biyar biyar kamar irin motivation video haka zaka yi saka shi maka generation na motivational video haka da dai sauransu na yan sakonni ko kuma ce na yan mintuna kamar minti sha biyar minti ashirin haka duk zaka iya yi duk zaka saka iya maka kamar yan sakonni haka duk zaka saka iya maka generation na da chat gpt domin ta da wani account din naka ko kuma domin yi population akan social media domin samun kuɗi kamar facebook da suka fara biyan kuɗi da dai sauransu da za ka iya amfani da shi dai cikin sauƙi.